Bullo da hanyoyin tunkarar karancin abinci a sassan duniya shine makasudin wannan rana ta sha shida ga watan Oktoba wacce ta samo asali daga ranar kahuwar hukumar FAO mai ayyukan samar da wadatar cimaka a 1945 A nan Nijar kungiyar Alternative Espace Citoyen na gaba-gaba wajen wannan fafutuka ga abin da magatakarranta Musa Cangari ke cewa. Sanin kowa ne kasashenmu kasashe ne inda mutane suna fama da matsalan karamci abinci. Kenan a wannan rana ake dama ne gare mu musamman mu kungiyoyi eh, da hukumomi ma ya ka yi tunani bisa kakane wani irin ayyuka ne ya kamata a yi domin a samar da abinci wadatacce ingantacce mai kina jiki wanda samun shi ba zai ba da wahala ba ga, mutane. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya yawan masu fama da ƙarancin abinci ya haura miliyan 690 a bana sanadiyar annobar corona da ake fama da ita lamarin da idan ba a ɗauki mataki ba zai janyo ƙaruwar wata daga miliyan 83 zuwa miliyan 132 a duniya. Lawali Bubakar wani magidanci ne a birnin Yamai. Ita wannan korona talaka ko bata kama shi ya kowa jin raɗaɗinta ta hana ka je wurin da ya kamata ka je kai kasuwanci ko kuma kai wani aiki shi ne bai da abincin in ba ya hito ba bai da na yau bai da na gobe sai ya hito Allah ya tuba su masu hali in an shekara dubu da korona su hankalin su kwanci ke tunda su suna da cimaka har wanda jikokin su za su ci kuma suna da hali wanda har jikokin su za su ci a ra'ayin wani dan siyasa Sumaila Amadu baya ga batun COVID-19 matsalar tsaro a ƙasashe masu tasowa ita ma wata matsala ce ta daban da ke jefa jama'a cikin yanayin karancin abinci ɗauki misali eh, yankin arewacin Najeriya yau inda ake a shekaran jiya na 'yan Boko Haram suka tahi cikin gonakin mutane suka kashe fiye da mutum ashirin da wani abu wanda suka je tattaro dan abincin da ruwa ya bar musu sannan ga ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shahe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana musa cangari na ganin ya zama wajibi hukumomi su ɗauki matakan da za su ba da damar bunƙasa noma da kiwo domin ita kaɗai ce mafitar matsalar karancin abinci. Mu da kanmu a nan Nijar muna da halin mu samu abinci wadatacce wanda eh, za mu ci mu koshi ma daga ciki a samu wanda aka saida kuma a don a biya sauran bukatu amma a yau in ka duba kan a cikin birane kan a cikin ƙauyuka matsala na farko na mutane da dama shine kaka za su samu abincin da za su ci da bakinsu da yake jawabi a madadin babban daraktan hukumar fawo karamin minista mai kula da ayyukan bunƙasa noma da kiwo a jamhuriyar nishar algonki ya yi kira ga ɗaukacin ma'aikata su zagi ne dantse don ganin watan wata rana an kai ga cimma gurin nan na kawo ƙarshen matsalar yunwa a duniya sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.